This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yammacin yau Laraba 11 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Muhammad da kanin labarai. To Hawa, ƙasar Rasha ta faɗa yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a kasar Siriya. babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shirin duba wani daftarin kuduri a yau laraba da ke kira ta wuta cikin gaggawa a zirin gaza jami'an rasha sun faɗa ranar laraba cewa hare-haren sama da ukraine ta kai sun haddasa barna a yankuna biyu da ke kan iyakar rasha da ukraine kanun labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da hukumomi a niger suka ba da umarnin hana haƙar zinari da sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa a yankin arewacin ƙasar wannan aiki ya saya na sosai wadda ta yi dalilin mutuwar dabbobinmu da yawa haka zalika hukumar zaben kasar ghana ta yi allah wadai da tashin hankalin da ya biyo bayan babban zaben kasar da aka kammala a makon jiya security officers comprising the military and the police service came under attack wannan ne jawabin da hukumar 'yan sanda ta gabatar sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani muna kuma tafa da shirin zamantakewa tare da zainab babaji to amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum kasar rasha ta faɗa a yau laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a kasar siriya kuma tana tuntuɓar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar mai magana da yawan fada kremlin dmitry peskov ya bayyana bukatar rasha na tabbatar da tsaron ofishin diflomasiyarta da kuma sansanonin soja a siriya da sojojin rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun siriya a yakin basasar kasar kalaman na peskov na zuwa ne kwanaki bayan da 'yan tawayen siriya suka shiga babban birnin kasar na damascus tare da tilasta shugaba bashar al-assad sauka daga karagar mulki asad ya tsere zuwa rasha inda jami'an rasha suka ce an bashi mafaka kawar da assad ta kuma kawo cikas ga muradin iran a yankin tare da katse hanya isar da makamai ta kasa zuwa kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran a labanin da kuma yankin da mayakan iran za su iya gudanar da ayyukansu babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shirin duba wani daftarin kudiri a yau laraba da ke kira tsagai ta wuta cikin gaggawa a zirin gaza tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan Taron da yana zuwa ne makonni bayan da Amurka ta kaɗa ƙuri'a ƙin amincewa da matakin da aka ɗauka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A baya dai babban zauren majalisar ya amince da shirin tsagaita wuta, amma kudurorin da aka zartar ba su da tasiri kamar da suke da shi a kwamitin sulhu. daftarin da ake shirin duba ya kuma buƙaci a baiwa fararen hula falasina da ke gaza damar kai musu ɗaukin gaggawa don samun agajin da zai ceci rayuka ciki har da kai kayan agaji ba tare da cikas ba a duk faɗin zirin gaza labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an rasha sun faɗa a ranar laraba cewa hare-haren sama da ukraine ta kai sun haddasa barna a yankuna biyu da ke kan iyakar rasha da ukraine gwamnan bryansk alexander bogomaz ya faɗa a shafin telegram cewa wani harin jirgi mara matuki ya haddasa gobara a wani kamfani wanda daga baya aka kashe ta ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a ranar laraba cewa ta lalata jirage mara matuka sha hudu da ukraine ta harbo a har da ta kai cikin dare a yankin rostov makaddashin gwamna yuri yusar ya faɗa a ranar laraba cewa wani harin makami mai linzami ya lalata masana'antu da motoci fiye da goma a tashar jiragen ruwa ta taganrong An jima kaɗan Muhammad zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya yanzu shirin zai shiga jamhuriyar Nijar. Inda hukumomin ƙasar suka ba da umarnin hana haƙar zinari da sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa a yankin arewacin ƙasar. Sakamakon yadda ake gurɓata muhalli da kuma yadda 'yan ƙasashen ƙetare suka yi kaka gida a harkar. Ga wakilin Muhammad Mahmud da cikakken rahoto. A cikin wata sanarwa ce da hukumomin suka fitar suka sanar da matakin haramta haƙo ma'adanan arzikin zinaren a wasu wuraren da ke cikin arewacin Nijar. 'Yan ƙasashen ƙetare musamman ƙasashen China da kuma Sudan da ke aiki haƙar zinaren ba bisa ka'ida ba da kuma gurɓata muhalli da kuma mayar da hakkin mallaka da kuma cikakken ikon kula da ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ga gwamnatin Nijar na daga cikin dalilan da suka sanya mahukuntan ɗaukar wannan matakin domin kawo sabbin tsare-tsare a wuraren. Yusuf Hussa mai gari ne a wani yankin da aka haramta wa jama'a haƙar ma'adinan zinaren. Wannan aiki ya saya na sosai wadda ta yi dalilin mutuwar dabbobinmu da yawa. Sayar da su da aka yi da an dauki decision sun saya wannan mutane. Mu ma za mu dauki niyya ta cewa da abun da aka yi wanda ba daidai ba ne wanda ya shahi talakawa da wanda ya shahi kasanmu duka za mu yi magana mu kai kukanmu ga magabata tunda muna da garantin cewa su maza su saurari kukanmu mu. Masu fashin baki irin su Abdurrahman Ali na ganin matakin ba zai rasa nasaba da yadda kasar Rasha ke ƙara tasiri a tsakanin kasashen Sahel ba da kuma yadda kamfanonin kasar ta Rasha ke ƙara sha'awar son haƙar ma'adinai a cikin ƙasar Nijar. Muna ganin kama take-take kama na waɗanga kamfanonukan da ake lillikewa gwamnati kama akwai kasashen da yake da niyya ta ba su ire-iren su Rasha da wasu mayan-mayan kasashe dai a bada shi zuwa ga wasu kasashe wanda za su fuddo abin gwamnati ya umfana su su umfana dan kasa ya umfana dama kuma mu abinda muka nuro wanga abin mun jima muna jiran shi mafi aksarin mutanen mu ba su da muwayan ma na yin aikin fidda abin wasu mutane ne can suke zawa yan kasashen ketare ne su ne kaza wayo hadiyan cana akwai wannan duk abubuwa ne wanda yake ya kamata an jima da aka wuce su tuni dai kungiyoyin matasa ke fargabar abubuwan da za su biyo bayan rufewar gani yadda dubban matasa ne ke aikin haƙar ma'adanan zinaran usman biyanu shugaba wata kungiyar matasa a agadas abubuwa da ake lillikewa a rinki samu mafita bisa irin wannan abubuwa a rinki shawarwari na farko da matasa saboda yanzu irin wannan abubuwa shi ke kawo matasa suna iya runguma kowane irin aiki don shi kuma irin wannan runguma aikin nan ke shi ba ma umfana ma matashi wani abu kuma ya kama al'umma matsala gwamnati ta rinki samun alternative bisa duk irin wannan abu ko yaya waɗanda suka yi aikin haƙar ma'adanan zinaran ke kallon wannan lamarin ga dai wasu daga cikin su yunkurar wuraren zina da a Nijar a wanga lokaci dai bai dace a yanzu dai talakan Nijar dai ba da wata madogara illa wuraren nan in tamma mutum zai can ne yake tunanin in ya tayi za samu ya dan warware an sha rihe irin wuraren nan a ce tsari ne za a yi kawai sai a rihe shikenan a hana kowa zuwa amma inda a ce tsarin ne za a yi a kori yan san waje a bar yan kasa gwamnati ta samu mu ma talaka mu samu ya kamata gwamnati ta ta nazari ana iya tsari duka ba sai a rihe ba kuma ba sai an kori kowa ba ana iya zuwa duk wani mugu a fidda shi daga cikin wuri samu wata hanya ta daban ba sai an watse wuri ba sai an kori mutane gwamnati tana iya zuwa ta sa dokokinta Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar An gaida Hamid mahamud yanzu kuma lokacin ne da za mu kawo muku ƙarashin labarin duniya. Kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya faɗa a wani rahoto da ya fitar cewa Sudan ta zama ƙasa da aka fi neman buƙatar ayyukan jin kai a duniya bayan shafa watanni ashirin ana gubza ga zamin yaƙi tsakanin janar-janar da ke adawa da juna. kasar tana da kashi goma cikin ɗari na duk mutanen da ke cikin bukatun jin kai duk da kasancewar kasar na da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari na yawan al'ummar duniya ji kungiyar da ke zaune a new york ta faɗa a cikin jerin abubuwan da suke sa ido na gaggawa na 2025 tun daga watan afrilun 2023 yaƙi tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai na rsf ya kashe dubun dubatar mutane tare da raba mutum miliyan 12 da gidajensu. kusan miliyan tara daga cikin waɗanda ke kudin hijira suna sudan galibi a yankunan da aka lalata kayayyakin mura rayuwa yayin da ake kuma fuskantar barazanar matsananciyar yunwa daga ƙarshe faɗa ya ɓarke a yau laraba tsakanin yankin jubaland mai cin gashin kansa na somaliya da dakarun gwamnatin tarayya bayan da jubaland ta gudanar da zaben da ya saba wa shawarar mahukuntan magadishu ji jami'ai rikicin zai haifar da fargabar cewa fafatawa a cikin gida na karkatar da hankali daga yakin da ake yi da kungiyar al-shabab mai alaka da alka'ida a daidai lokacin da wa'adin dakarun kiyaye zaman lafiya na tarayyar afirka ke cika mataimakin ministan tsaro na juba land adan ahmad haji ya shaida taron manema labarai a birnin kismayu cewa da safiyar yau dakarun gwamnatin tarayya daga Magadishu da ke tas kamboni sun yi amfani da jirage mara matuka sun kai hari kan dakarun jubaland ministan tsaron somaliya abdulkadir muhammad nur ya ce dakarun jubaland suka fara a rangamar ƙarshen labaran duniyar kenan. gaida da Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai gana inda a makon nan na ya gabata ne aka kammala babban zaben kasar aka zaɓi sabon shugaba da sauran wakilai. To sai dai bayan kammala zaben ne aka samu wasu suka hau dokin zuciya suka shiga tarzoma da ta kai ga lalata kayayyakin gwamnati da na jama'a. Lamarin da ya sa hukumar zaben kasar ta fito ta yi Allah wadai da lamarin kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hamza Adams ya aiko mana daga Ghana. Security officers comprising the military and the police service came under attack Wannan ne jawabin da hukumar 'yan sanda ta gabatar yayin ganawarta da masu ruwa da tsaki kan halin tsaro da ake ciki bayan zaben kasar inda take cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata 'yan sanda sun yi rikodin al'amura a yankuna uku ciki har da yankin Accra da bunu da yankin Gabas. A duk waɗannan yanayi hukumar 'yan sandan Ghana ta yi aiki tare da rundunar sojin kasar domin maido da doka da oda. Wasu al'umma dai sun hafkawa kamfanin iskar gas na Ghana da ke Accra kuma abin takaici shine jami'in soja soji ɗaya ya samu rauni irin wannan lamari ya faru a wasu cibiyoyi da dama wani matashi mai suna jango wanda a cikin waɗanda ake nema ruwa a jallo ya saki wasu fursunoni a yankin buno a cewar 'yan sandan. A total number of persons currently undergoing legal processes to 106. Ta ce ta yi gamo da katar wajen cafke tare da gurfanar da mutane 106 a gabar kotu bisa zargin su da aikata laifuka daban-daban. Tashe-tashen hankula na bayan zaɓe na ɗaya daga daga cikin abubuwan da ke neman mai da hannu agogo baya a kokarin da masu ruwa da tsaki ke yi wajen tabbatar da zaman lafiya kafi yayi da ma bayan zaɓe a kowace shekarar zaɓe. Shak Salman Hassan mamba ne a majalisar wanzar da zaman lafiya. Wasu sun mai da wanga lokaci lokaci ne da za su yi da shi wani muguntan aiki na sata da su fashe. Wannan kuwa ba abin da zai kawo magari wani alkhairi ba ne. Saboda duk abin da ake sata satawan kudin al'umma ne fashe-fashe da ake yi da kone-kone da kudin al'umma za kuma gyara sai sa in dai an yi zabe an kare tunda akwai waɗanda su ke kula da al'amarin zaben fashewanka wani wuri bai sake al'amarin konewan wani wuri bai sake al'amarin sai dai ma ya zama sababin kawo maka tashin hankali ko ma mutum ya rasa ransa a ciki shi ko shuaib abubakar mai sanya ido a zaɓe ya buƙaci da al'umma su daina aiwatar da duk wani abin da zai haifar da cikas ga darajar gane ta fanni na demokuraɗiyya wannan zaɓe da muka yi ya yi ban sha'awa sosai eh, mutanen duniya da dama sun jinjina mana in ka duma tun kafin gaban hukumar zabe ko ta bayyana da natijan da aka samu vice president dr mahmud bawumia da yake ya yi takara akan tikitin npp ya zo ya amince ce kamar eh, jam'iyya da kanta da ta hada natijan da ta samu ta ga kamar ta fari don shi an yi amanna da abin da mutanen kasar ghana suka fadi yan adawa sun ci zabe kaga wannan abin nan ya bar duniya da kansu sun girmama mu sosai kenan kenan to yanzu ire da wanga mutane suna wadanga ana fasa wan ana kuna tayi a yi kaza yi kaza waɗannan hotuna kuma suka kai ma duniya an samu wani tunani daban dan shi wannan abin ya kamata a janye ko shin ya al'umman Ghana suka ji da wannan matakin karfafa tsaro a sassan kasar sunana nasi Abdulhamid daga Kumasi babba ta kayan da ake ya kamata bari sannan kuma muna yi yan sanda godiya da kokarin da suke yi shugabannin manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da NPP da NDC sun yi kira ga masu lalata kaddarori na gwamnati tare da aiwatar da abubuwan da suka saba wa ka'ida da su janye aiwatar da hakan halin yanzu dai mutum shida mutane suka rasa rayukansu a zaben bana kazalika an yi hatsarin kaddarori na gwamnati masu yawa sakamakon tashe-tashen hankula a zaben hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana To madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton masu haro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Haka kuma a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. A yau shirin zamantakewa yana jamhuriyar Nijar ne. inda wakilin sashen hausa na muryar amurka mansur sani ya tattauna da wasu zaratan matasa kan soyayya da matsalolin da ke cikin kanta soyayyar da hanyoyin samun fahimtar juna. Ganan Mansur Sani da tawagarsa. A yau shirin ya zo da magana mai mahimmanci wacce ake cewa so asusun aure. Eh, idan an ce so za a ce soyayya. soyayya dai eh, ma'amala ce da ke haɗuwa tsakanin saurayi da budurwa wadda za ta kai su matakin yin aure idan an yi nasara idan kuma hakan bai samu ba to sai a yi fatan allah ubangiji ya haɗa kowa da nashi rabu. Eh, kamar yadda eh, zamantakewa ke rabuwa ko ma'amaloli ke rabuwa haka ita ma soyayya tana tsintakanta cikin wannan halin na rashin ɗorewa ko kuma saɓani da sauran abubuwa duka kayan a cimma gaci ko kuma a cimma nasara ba tare ɓata lokaci ba za na gabatar da wato 'yan mata da samari na wannan ɗakin zaure domin sai magana a cikin wannan shiri wato eh, muji inda suka dosa da kuma dalilan ko matsalolin da suke kawo yawan lalacewar soyayyar kanta gaya masu sauraro sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko dai suna na Zaneju Ilyasu a nan cikin garin Madarumfa. Masha Allah. Sunanka? Abdulkarim Mamman Sani. Sai kuma? Sunana Ahmad Abdullahi. Yawwa sai bangaren mata? Assalamu alaikum sunana Fajimata. Fajimata wa? Musa dan Malam. Yawwa sai kuma? sai kuma samira murtala sai ni fati salisu sai kuma nafisat sani masha Allah to da waɗannan matasa insha Allah za mu tattaunawa a cikin wannan shiri cikin iko Allah tare da fatan wannan shiri ya kayatar da ku zan dawo wurinka zanar da Ilyasu me ke kawo yawan lalacewa soyayya ko kuma gani an ce da wani da wani soyayya sababa ita yanzu gaskiya ne mafi yawanci dai gare su masoyan ba mm. eh, suna ɗan gayi kama wani lokaci kai ba ka ciki kai maki ne ba yi hmm? wani lokaci ana samun matsala tsakani kamar in wani abu ya gitta haka ko kuma tana yawan ɗora ma wani abu wanda kai ya haƙarinka ko kuma ba ka da halin shi sai in ka kwatanta mata in ta amince in kuma ta nuna ma ba haka nan ba kenan sai ka nuna mata kawai kama kowa ya takan shi kowa ya takan shi mm, a naka tunani shi ke eh, kawo ni a nau tunani shi ne hakan da shi ke kawo ka taba yi an maka haka nan ne a gaskiya ni ban taba yi ba amma dai ina ji masu yi suna dan gai guda-guda muna ɗan rikewa ga kaiwa. Ya mm. mana sunanka. Abdulkarim Mamman Sani. Me za ka ci game da yawan rabuwar soyayya? abin da zani ce gaba da yawan rabuwar soya shine su mata matsala gare su bisa kan harka zamantakiya ta tare zamantakiya ta soyayya ita zamantakiya ta soyayya to tana da abu guda shi wanda ya ce yana son ka to ka rike shi da mutunci da amana amana ya guda ce to ita zama ita soyayya ita ke sa hatta a takai wani lokaci ana zama tare ita ke sa hatta kai ga armi a samu ya a samu abin ga a zama zama na mutunci zaman girma da arziki hmm. shine wani lokaci su mata suna da matsala mu maza muna da matsala sai ka ga mace 'yan mata za su dora maza sharshi su kuma maza ba su da halin yin shi kenan kowa dai ya ka bakin karhin shi ne zai har kai ga gaci amadu eh, Suna amadu abdullahi su ta fannin soyayya su ne mata wani bi daga suna da kawo kishi mm. sai sai ba ka kula kowa sai su kaɗai kawai mm. wasu sai shi kuma namiji ba ta yi a ce kawai guda za a tsaya ma to me yasa shi kuma zai rinka rarraba kafa ɗinka ana ka eh, saboda tana iya ta bada shi Mm. yana gani ya kama kawai sai ta san ulewar ta bashi kama eh. kenan in ya kama na ya kama na ba da ya rasa eh, kenan cikin da yanda dai eh, aka da yanda ta bada sai ya sha dai yanda ta fanjo fanjo eh da ta fanjo sai ya sha ba o bari ba o bari ba bai same ta ba kuma ya rasa ta wani wajaje kenan in dai ta kuce mai can ya tare wani wuri to lokaci wajen wannan ruwan idan wa yake sanyawa kuma a rasa fa eh to wajen wannan ruwan idan ana rasa kuma ta kware <laughs> gani ka kamo abin da ba shi ka kawo kuma wata ba to ana ka tunani dai menene ya kawo rabuwar soyayya a nawa tunani dai daga ta fannin matan da su ne ke da kamar sharkon alkawali to shi to bari in dawo wurin bangaren mm, matan Na fisa me na kira ayi game da mutuwar soyayya dandanan a fara sai ke shi abin ya ƙari ni a nawa gani rishin kulawa ma yana kawo rishin jituwa a cikin soyayya kamar ya kulawa saboda kamar yanzu misali in yana yawan kiranta mm. yana ƙara danƙon soyayya yana yawan yi mata message kenan in ya bayi kenan dole in ta samu wani wanda ke kula da ita yawwa kenan dole ta juya mishi baya eh. wanda suke tara mm. kawai ke ana ke tunanin rashin kulawa rashin kulawa yana kawo rabo soyayya da kuma mi koko shi kadai ne kawai a naki mahanga to bar mu ga malama ta gaba ga mana sunanki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu suna Fati Salisu. To Fati, menene na ki ra'ayi game da yawan batawar soyayya? A nawa tunanin ko ko in ce abin da ma yake wakana a yanzu. Hmm. Tsakanin maza da mata yawancinsu a yanzu suna soyayya ne, soyayya ba wai so ba. Yawancinsu ba sa gane so da burgewa. Za ya kasance yarinyar nan ba wai so ba san ba ne kake mata kamar birge ka ne take kawai amma kai kuma kawai sai ka ci santa ne kake birge kawai ya tana sa wasu kaya masu kyau ko kuma ko yanayin ta ko wani abu kawai dai mm. jista akwai abin da dai kawai yake birge ka amma kai kuma sai ka ce kawai ko rayuwar take birge ka mm. sai ka ci santa kake mm. amma kawai yawancin su to shine da an kwana biyu idan kawai ka ce kana son ta kwana biyu inda ka samu wannan dama ka samu hulɗa da ita haka mm. kwana biyu sai ka jaye kawai mm. saboda daman burgewa ce ba soyayya ba mm. dan yawancin su in ce akan soyayya wannan ma yana kawo yawan rabuwar soyayya saboda ba soyayya ba ce burgewa ce ba sa tantance soyayya da burgewa kamar ya burgewa shine nake so masu sauraro su fahimta abin da yake ne burgewa ita kuma kamar wata abu ce haka wani bangare ne na daban cikin rayuwa ta soyayya mutum zai iya burge ka kuma kai kana kaunarsa amma wai burgewar da nake magana ba akan wai kauna da burgewa ba akan burgewar ita kadai kawai a ce wani abu ne saurayin yake nema ga macen kike nihi ko kuma ya ake nihi eh ko da ba haka nan in ba ko da ina nufin yarinya ta burge shi amma ba shi din ya ma yanzu samarin yanzu yawancin su hmm. shi din bai ma san burgewa ce yake burge ta burge shi ne take yi ko ko santa ne yake shi ma din bai gane ba san su ba kawai idan ne ke suke yi yawancin su haka nan ne yawanci kuma wasu sun san su saboda mm. akwai 'yan amana har yanzu to shikenan mu shi gaba ga mana sunanki sunana samira murtala to samira me na ki ra'ayi me yasa soyayya ba ta yi ma ake ba ana wadai ra'ayin akwai maza wanda su ba su kulawa da 'yan matansu kuma mafi akasara abin da yake kashe soyayya akwai karya a cikin soyayya sai a sharara ta eh akwai karya a ce me misali me karye ka zo kana son yarinya da ka zo kana son ta baka gaya mata gaskiya abin da yake cikin ranka ko mi ka zo dai akan karya ne zaka gaya mata shi kenan durar da Allah ya sa yarinya ta fahimta da karya ci kake mata kenan an samu tangarda ba ki gani wani lokaci kuma kun sa dan kyarta muku ita eh to mafi akasari akwai wanda suke so a musu karya amma a rayuwa dai yanzu gaskiya ko ne dai kayi gaskiya ko da ka zo ka ga gaskiya in ma mace dai ba ta son ka dai ka gaya mata tsakani da Allah abin da yake cikin ranka ba ka mata lokaci ana zargin ku da dora sharish dan turo mana kredi ana yin anko any promo haka da sauransu eh gaskiya haka nan ne akwai wadda ita ma gaskiya ba ta son ka tsakaninta da Allah kawai ita dai biyan bukatar ta a duk lokacin da wani abu zai taso mata kai ne za ta nema ka biya mata wannan bukatai ana yin haka nan amma kuma su ma mazan akwai lokacin da macen tana da tausai kan namijin tana son shi tana tausaya mishi ba ta iya dora mishi wani sharji in gaskiya wanda ya fi karhin shi saboda bai kamata ba a ce tsakanin mu maza da mata inda in aka ce soyayya akwai in dai har soyayya ta yi karko tana iya kai mu ga armi mu zamna da juna tare da amana cikin aminci da wadata kuma. Masha Allah. Fashi mata, menene na ki ra'ayi game da haka? To ni dai gaskiya ra'ayi na game da haka su ma mazan gaskiya ba su da rikon amana. Kamar yaya? kamar suna iya su zo su ce ma mace suna son ta ita kadai suke so mm. ke kuma ba haka nan ne ba to kamar ya ba haka nan ne ba kamar suna ta amana ta koda ta boye ne suna da wasu yan mata ita kadai ce ya kamata a ce sun so ko ko yaya a'a ba haka nan ba to kaga kamar su raba 'yan mata da yawa su je wani wagga eh. su mata karya su eh je wani wagga su mata karya dare guda su yi ko kuma yan sun kai minit su yi waya da yarinya sama da bakwai eh. kuma to ashe ba haka ba ne ba kenan kun gani hakan ga ya kawo rabo suya tun da an sa eh, karya ciki kamar ke ana ki tunani ba ke ba an babbake mintunan ga yarinya guda eh, to tun da ana ta mata karya ana cewa ana son ta ita kadai eh. kenan bai kamata kuma su ta suna wanga da wasu ba yawanci kuma an ba a ce muku haka nan ba ku jin daɗi eh to su ma me yasa su karya ai mutum ya ce ba na iya cin tuwo in ganki ba in na ji muryar ki kamar na ci abinci kina yarda da wannan kalaman gaskiya bai kamata a yarda da haka ba kin taba jin son wani ki ji kawai in kika ji muryar shi kamar kin ci abinci gaskiya ban taba ji ba me yasa <laughs> saboda in na ci ni na ci in ya ci kuma shi ma shi ya ci ban yarda wannan kalaman ba gaskiya dai kam me yake dauka wannan kalaman a na ɗauke shi karya je ku. Mhm. na fi sabar in dawo jinki kayan in kuma bangaren su kin yarda da kalaman da masoya suke waɗa ma juna a lokacin da suka yi zurhi cikin soyayya ka gaskiya ban yarda da su ba domin Allah kamar yanzu sarmayi sai ya ce ma budurwa in ban shi kamar in ya shi muryarta ya mm. ƙoshi ba zai ci abinci ba mm. alhani ba haka nan bane ba ke ba ke yarda ba ke ba ki taba jin muryar mutum namiji ba masaura in kika ji kawai kin ƙoshi ka gaskiya <laughs> eh? zamantakewan wanda ke tsaka. sauraro a nan shirin zamantakewa zai ɗiga aya. Sai wata laraba idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin Mansur Sani da tawagarsa da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. To Zainab sai mu ce Allah ya kai mu laraban lafiya masu sauraro ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. To bari mu fara da saƙon Hassan Dogon Faci ba tsari. Wanda ya ce salam biyoyi Hausa fatan alkhairi a gare ku. Daukar matakin ci gaba da aikin samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana ta garin lambar Rimi da ke jihar Katsina. Wanda gwamnan jihar Katsina ya ɗauka abin ayaba ne. Babu shakka idan aka kammala aikin. To Katsina sai dai mu ce alasan barka muna fatan Allah ya bada iko. Sai saƙon Umar Arbadai Abadam dan matan abadan mazaunin jihar difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce assalamu alaikum biyu hausa amincewa da majalisar dokokin mu najeriya ta yi na ƙudurin dokar haramta fitar da tsabar masara da yawa zuwa ƙasashen ƙetare hakika ɗaukan wannan mataki abu ne mai kyau allah ya sa hakan kwalliya ta biya kuɗin sabulu wajen ɗaukaka kayayyakin masarufi to ma yanzu kuma ga labarai a takaice Kasar Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya kuma tana tuntuɓar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar. Mai magana da yawan fada Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana buƙatar Rasha na tabbatar da tsaron ofisoshin diflomasiyarta da kuma sansanonin soja a Siriya inda sojojin Rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun Siriya yakin basasar ƙasar. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin duba wani daftarin ƙudiri a yau Laraba da ke kira tsagaita wuta cikin gaggawa a zirin Gaza tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan. Taron da yana zuwa ne makonni biyu bayan da Amurka ta kada ƙuri'a amincewa da matakin da aka ɗauka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an Rasha sun faɗa a ranar Laraba cewa hare-haren sama da Ukraine ta kai sun haddasa barna a yankuna biyu da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan Bryansk Alexander Bogomaz ya faɗa a shafin Telegram cewa wani harin jirgi mara matuki ya haddasa gobara a wani kamfani wanda daga baya aka kashe ta. ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a ranar laraba cewa ta lalata jirage mara matuƙa sha hudu da ukraine ta harbo a hare-haren da ta kai cikin dare. To masu sauraro baki ɗaya kuma da takaitattun labarin muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Creation da ta ba da umarni da ma injiniya mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima.